Sashen labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyon Freedom muryar jama'a ke gabatar da inda ranka. yayin da ake jan hankalin alkalai da su rage tun kuɗa mutane kurkuku saboda ƙananan laifuka wani magidanci ya kwashe tsawon lokaci a gidan gyaran hali bayan samun sa da laifin gaurawa wani kare mari. Waje guda kuma wani da ya saci damin dawa saboda yunwa ya shaƙi iskar yanci bayan da tausayi ya sa wani alƙalin ya biya masa kuɗin dawar bayan da suka haɗu a kurkuku. Shi kuwa wani alƙali kwarmato da zage-zage ya tayar a kotunsa bayan da ya lura ana yawan samun guraye da layoyi a cikin kotun. Wani sarkin soyayya ya samu gurbin zama a gidan gyaran hali bayan da alkalin kota a nan Kano ya aike da shi kurkuku bayan da ya damu wata mata da cewa lallai yana santa har ma yana mata barazana. kuma matar ta ce kawai cikin dare sai ya kira wayar ta yana ta kuka yana cewa shi fa yana son wujiga wujiga hukumar karota ta jihar kano ta kama wasu kwayoyi da gurɓatattun abinci na yara da su ya haura naira miliyan 200 Kaɗan kenan daga cikin kunshin inda ranka na wannan lokaci sai ku gyara zama domin jin cikakken abin da shirin ya ƙunsa. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci Nasir Salisu Zango ke fatan kuna cikin ƙoshin lafiya sannan mu da sake saduwa a cikin shirin inda ranka. Yau za mu faro shirin ne daga kundin shirinmu na 'yanci da rayuwa. da ke tattauna batutuwan halin da mutane ke ciki a gaban alkalai da gidajen yari. a kwanakin baya ne dai alkalin alkalan jihar kano ya aike da tawaga gidajen gyaran hali biyu da ke kano domin rage cunkoso ta hanyar sakin waɗanda laifukansu ba su wuce hankali ba yayin wannan aikin ne wakilansa da 'yan jaridar sa idanu suka gano abubuwan da suka daɗe suna so sa musu zuciya sanin kowa ne cewar akwai alkalai da ake zargin suna baɗe idanunsu da toka wajen aikewa da mutane kurkuku ba tare da auna laifin da ake zargin sun aikata ba Kaucewa irin wannan zafin naman aikewa da mutane kurkuku ne ma yasa aka samar da tsari a cikin dokar tuhuma wacce aka amince a Kano wacce ke baiwa alkali ikon baiwa mutum aikin wahala kamar shara ko wani aikin maimakon aikewa da shi kurkuku zaman kare a karofi ba rini ba matsa. To amma abin mamaki sai kaga da yawan alkalai sun yi fatali da wannan dama da aka ba su, Abu kankani sai su yanka maka tikitin zama gidan gyaran halisar madan. Alal misali Cikin waɗanda aka sallama a yayin waccan ziyara ta tawagar alƙalin alƙalai akwai wani mutum da aka kama shi da laifin satar damin dawa. Kuma an tambaye shi dalilin satar ya ce yunwa ce. Iyali ya kaiwa aka sarrafa aka ci abinci domin ba shi da yadda zai yi. Amma duk da haka alƙali ya aike da shi kurkuku. Jagoran tawagar da ta yi wannan aiki Ustaz Ibrahim Sarkiola da kansa ya ji tausayi ya biya kuɗin damin dawar yana mai jajanta wannan lamari kamar yadda mai magana da yawun hukumar lura da gidajen ajiya da gyaran hali sc bahu lawal kofar nasarawa ya bayyana akwai mutumin da aka kawo shi ya saci damin dawa aka tambaye shi me yasa ka dau damin dawa ce wallahi yunwa ce yunwa ce ta sa ka dauka yunwa ce a take sarki wale ce ni na aje kotu a tambaya nawa ne kudin dawar ya kirawo alkalin alkaliwa ne dawar nan damin ta nawa ne a tambayi complainant nan aka tambayi complainant damar kudin ta kaza da ce na biya To amma fa mai sauraro banda wannan mai satar damin dawa akwai wanda shi ma aka yi wa afuwa daga kurkuku wanda shi kuma laifin da ya kai shi shine ya yi saurin hannu wajen gaurawa wani kare mari. Kare fa mai sauraro wanda bahaushe ke wa lakabi da cewar kiwon kare ma asaran naira ne. Kare fa wanda dai ike yin haushin nan wanwan kalbin inji larabawa turawa kuma suka ce masa dok. Mari kawai aka gaura masa amma wanda ya marin ya samu kansa a kurkuku. ba wai ina nufin cewar marin kare ya halatta ba amma dai abin a jajanta ne idan aka ce alkalin kotun shari'ar musulunci ya aike da ɗan adam mai sallah sijin saboda kawai kalbin allah ya kiyaye a nan ma bawu lawal kofar nasarawa ya yi mana ƙarin haske akwai wanda aka kawo shi shi kuma ya mara kare kin san dan farauta kullum shi fada yake akan kare amma ran masa kare a nan rigima ta kauri Karshe dai shi mai karama baya nan aka ce ai tun da rigima ta faru har da shi a ciki aka ɗauke shi shi ma aka kawo shi gidan hajiya da gyara ƙarshe da aka kirawo su aka ce kaga alkali ya ce ban ga alkali ba a take wannan kwamiti suka kirawo alkalin rijistirori alkalinmu sukan bar ragama a gurin rijistirori haka zalika bawu lawal ya kuma kawo mana kisar wasu mutane da su ma suka shafe shekaru a gidan gyaran halin waɗanda su kuma kame aka yi irin na mai kan uwa da wabin nan bisa wani kisa da ake zargin an yi inda ya ce an kama mutane sama da guda hamsin amma da ɗaya da ɗaya suna hannun jami'an tsaro duk wanda ya bayar da kuɗi sai ya fanshi kansa na ƙarshe su shida da ba su samu wancan kuɗin fansa daga hannun jami'an tsaron ba su ne aka rubuta musu tuhuma mai haɗari aka kuma gurfanar da su a gaban alƙali suka shafe shekaru masu yawa yanzu ma bayan sakinsu lauyoyi sun shiga musu da ƙara ta neman haƙƙinsu har ma an ci taron kwamishina da ita kanta hukumar gyaran hali har kuɗi naira miliyan ashirin kamar yadda musu musubawun ya mana ƙarin haske. su hamsin ne aka kama su a su su hamsin ne an je an yi laifi an yi kisa sai aka tafi irin wannan kaman da ake zuwa a kamewa da kamewa shi ma aka kama shi kowannen su tun daga can ya farko in ka bada dubu ɗari sai a ce jeka an cire ka a ce wanda ƙarshe sai da suka to sai su su shida aka sauke farashi ƙarshe aka kawo su kurkuku da aka kawo su kurkuku aka sa musu tuhumar da ba za su iya ɗaukar ba kisan kai fashi da makami kidnapping yana ji akalla an sa musu tuhuma ta kai guda kusan hudu zuwa biyar shi ma wani mutum da ya kwashe sama shekaru goma sha takwas a gidan gyaran halin yana jiran hukuncin a yanke masa hannu bisa laifin sata da aka samu ya yi ya samu afuwa daga wannan kwamitin inda ake duba yiwuwar sakinsa sakamakon daɗewarsa a gidan gyaran halin kamar yadda muzammil ado fage mai magana da yawun hukumar lura da kotunan shari'ar musulunci ta jihar kano ya bayyana to babu shakka wannan kwamiti iya nan iya aikin su ba dare ba rana akan yadda za a yi insha Allah a ga cewa an samu sauki ko kuma mutumin nan shi ma inda rabo ya sha iskar yanci bi izin Allah ta'ala ire-iren matsaloli su ne suke tashe a yawancin kotuna kuma sai ka ga ba kasafai ake ɗaukar mataki kan waɗanda aka zarga da aikata laifi a cikin ma'aikatan kotunan ba alal misali maganar waɗanda aka karɓi kuɗi aka sake su ba za ka taɓa ganin an yi bincike an gano waɗanda suka karɓa an hukunta su ba haka ma dubin maganar da aka yi ta cewar wanda aka kulle saboda laifin gaurawa kare mari har aka sake shi bai faga alkali ba ma'ana rajistaran kotu ne ya aike da shi kurkuku wanda hakan ma laifi ne amma shin ba dacewa ya yi a nemo rajistaran shi ma a hukunta shi ba tunda dai ya yi riga malam masallaci wajen sanya rigar alkali alhalin kuma ta yi masa yawa Me yasa za a ringa dukan jaki ne ana barin taiki? Da yawan mutane dai na ganin cewar matukar za a ringa ɗaure irin waɗannan masu ƙanƙanin laifi, amma kuma a samu wani ofisa da ya aikata babban zunubi a yi shiru, to fa gaskiya ba ta san ma yin adalci ba. Za mu ji ƙungiyoyi da hukumin kishin al'umma, shin me za su ce akan wannan batu? Shi kuwa wani alƙali kwarmato da gaga ya tayar a cikin kotunsa, biyo bayan yadda ake samun guraye da layoyi a cikin kotun. hala ko alkalin yana zargin ana jifansa ne. wakiliyar mu Madina Shehu Hausawa tana da cikakken bayanin. Mai shari'a Hakim Oshodi na babbar kotun Ikeja a jihar Lagos ya gargaɗi jama'a cewa su daina laɓewa suna jibge masa layu da kambu da gurayen tsubbace-tsubbace a cikin kotu. Mai shari'ar ya yi gargaɗin a yau Litinin lokacin da yake sauraron shari'ar wasu mutane biyar waɗanda ake zargi da kisan wani mutum mai suna Ifenye Eton alkalin ya faɗa musu cewa kan wanda ya ƙara bar masa layukan tsibbace-tsibbace a cikin kotun domin kuwa ba za su yi masa tasiri ba alkalin ya yi zargin cewa da yawa daga cikin waɗanda ake tuhuma na zuwa da layin tsibbace-tsibbace tare da jibge su a cikin kotun a don haka ya gargaɗe su da su daina bar masa su a cikin kotun. To Allah ya kyauta. To daga batun kotuna da alƙalai da makaraya kuma bari mu za ku ɗaka ɗan zuwa batun tsadar kujerar aikin hajin bana. inda jihar Kano ta samu kujeru sama da dubu biyar na mutanen da ake sa ran za su sauke farali. Sai dai inda gizon ke saƙa shi ne. Har yanzu da watanni kaɗan ya rage a rufe sayar da kujerun babu alamar ciniki. domin har yanzu kujerun da aka sayar ba su kai guda ɗari uku ba. Wato dai bana kujerun sun yi bandaro ko kuma kwantai. Tsadar rayuwa da yadda farashin kujerar ya doshi naira miliyan biyar shine yasa a yanzu kujerar ta zama sai ɗan sarki. Alhaji laminu Rabi dan Baffa shine shugaban hukumar alhazai ta jihar Kano. Ya bayyana cewar hakika tsadar da kujerar ta yi shine yasa ake cikin wannan hali. Ga ƙarin hasken da ya mana. hukumar alhaji ta ƙasa ita ce ta halewa dukkanin jihohin najeriya cewa kada mu karbi kuɗi ƙasa da miliyan hudu da rabi ƙasar saudi arabia ta canja lokuta za a rufe biza ta alhazai 29 april 2024 na kira da dukkanin 'yan uwa manyata maza da mata domin su hanzari zo su biya wannan kuɗi wannan kuɗi da ya hau haka ya fi ma kuɗin aikin maka da aka biya bara wannan ko ya janyo ne saboda hawan farashin dala amurka wannan shine ya janyo da kuma haraji na ƙasar saudi arabia wato bad wanda ya tashi daga kaso biyar ya koma kaso goma sha biyar wannan shine ya janyo. to allah ya ba ikon sauke farali komai tsadarsa. masu sauraro shirin inda ranka kuke saurara daga nan freedom radio muryar jama'a. To madalla. A nan kuma kwamitin karta kwana mai lura da ayyukan kare haƙƙin masu saye da sayarwa na jihar Kano ƙarƙashin jagorancin shugaban hukumar Karota injiniya Faisal Mahmud Kabir ya samu nasarar kama wasu kayayyaki da magunguna da ake kyautata zaton gurɓatattu ne. kwamitin ya yi baje kolin waɗannan kayayyaki da magunguna ne waɗanda irinsu ne ake ɓoyewa ana sayarwa da mutane babu gaira babu dalili na bilisi abubakar kofar na isa shine kakakin hukumar karota ta jihar kano ya mana ƙarin haske kan wannan kame da suka yi Wannan kwamiti ya samu nasara ta kamo kayayyaki daban-daban kama daga kayan magunguna na sha da na allurai da na amfanin yau da kullum wanda ake yi a cikin gidajenmu musamman wanda muke ba wa yara ƙanana. To hakan ta sa ya ba da umarni a yi ƙoƙari a sanar da al'umma su fahimci cewa duk kayan da za a yi amfani da su to a tabbatar cewa an duba wa'adin amfani da su domin mu kare yaranmu da lafiyarmu daga fadawa cikin haɗari. to Allah ya shiga tsakanin nagar da mugu daga kotun shari'ar musulunci da ke hizba kuma alkali ne ya aike da wani kwalanta koki mai ganin man dutsen soyayya zuwa gidan gyaran hali bayan da ya zama romeo amma babu juliet dan kuwa wata mata ya matowa yake yi mata waya yana mata barazanar lallai sai ta so shi wujiga wujiga kuma matar ta ce haka kawai sai ya ringa kiranta a waya yana mata gursheƙen kuka irin na soyayya ga wakilin aminu abdu baka noma da ƙarin bayani Matashin mai suna Amir Muhammad ya gurfana a gaban kotun karkashin jagorancin mai shari'a Sani Tanimu Sani Hausawa bisa kunshin tumar tsoratarwa. Bayan karanto masa kunshin tumar ya amsa laifinsa nan take. Kotu kuma ta aike da shi zuwa gidan gyaran hali har zuwa ran 1 ga watan 12 domin yi masa hukunci. An dai same shi da laifin tsoratar da wata mata mai suna Safiya Musa lokacin da aka ɗauke shi aikin leburanci a ɗaya daga cikin gidajenta. Shi kuma ya ganta sai ji ta kwanta masa a rai. Nan take ya tambaya aka ce ai bata da aure. Daga lokacin ya ta kokari har sai da ya samo lambar wayarta. Ya buga mata waya ya ce yana son ta. Ita kuma ta ki amincewa daga nan shaida mata cewar idan bata amince ba zai ɗauki mataki wani abin mamaki har kuka dinga yi mata idan ya kira wayar tata bayan kiwa da shi gidan gyaran hali filin inda ranka ya zanta da shi har ƙarin bayani kamar haka gaskiya ina matukar santa to shine suke ce man kwanan nan ma za ta aure to shine sai na ji zuciyata ta wani canza ina kuka a wannan lokacin na rabu da ita na rasa na haƙura ila ta aure Allah ya bata wanda ya fi zama alheri Can kuwa daga kotun shara musulunci ta kwana hudu da ke zamanta a PRP karkashin jagorancin mai shara Nura Yusuf Ahmad. Kotun ce ta yanke wani matashi mai suna Haya Salisu Kurna sakamakon samunsa da addabar mutanen unguwar Kurnar. An gurfanar da shi bisa kunshin tumar samar da rauni da sata. Mai gabatar da kara Aliyu Abidin ya karanto masa kunshin tumar kuma nan take amsa laifinsa inda aka same shi da zuwa gidan Yusuf Sani ya sace masa babur kuma lokacin da ake kokarin kama shi ya cije shi a dan yatsa ya kuma ji masa rauni ya kuma haura gidan Bashir Sani shi ma ya cije shi a baya. Bayan waɗannan gidaje ya haura gidaje daban-daban ya musu sata. Kotun dai bayan kafa masa shaidan ikirari ta yanke masa hukuncin ɗaurin wata hudu babu zaɓin tara. Haka kuma an tsalala masa bulala ashirin sai kuma ɗaurin shekara ɗaya kuma zai biya kuɗin ramkon kuɗin da aka same shi ya sata. To Allah ya raba mu da san maso wani wanda Hausawa ke cewa ƙoshin wahala ne. Kai ma kuma baka noma kar ka zaƙe domin kai ma baka wuce a jarrabe ka da soyayyar ba. To nan kuma kamfanin Yu da Judge and HZ Investment da ke birnin tarayya Abuja yana sanar da maniyata zuwa aikin hajji ko umara cewa kamfanin Yu da Judge and HZ Investment sun shirya tsab domin cika muku muradan ku a ƙasa mai tsarki Makka da Madina kuma akan farashi mai sauƙi sannan kamfanin Yu da Judge and HZ Investment sun fara karɓar bukin ɗin umarar azumi tun daga farkon watan Ramadan har ƙarshe. daɗin daɗawa suna yin adashin gata ga maniyata aikin hajjin shekarar 2024 kuma kuna iya zaɓar daga kowace jiha kuke son tashi. Don haka sai a ziyarci kamfanin da Judge and Headset Investment da ke nawa complex su 203 birnin tarayya Abuja. Ko a kira lambar waya sifili takwas sifili biyar hudu ɗaya tara biyar ɗaya bakwai hudu. Haka kuma ga takardar neman taimako ta wani bawan Allah mai suna Usaini Isa. wanda ya gamu da lalura ake neman naira dubu talatin da biyar domin kulawa da lafiyarsa wannan bawan Allah ya gamu da lalura ne har ta kai jini yana fitowa daga kunnensa ake neman naira dubu talatin da biyar ab ta fari domin a yi masa hoton kwakwalwa a fara gano inda matsalar take. Sai kuma takardar neman taimako ta wata baiwar Allah mai suna na Fisa Suleiman wacce asibitin shaka tafi na unguwar dabai suka rubuto mata magunguna da ake buƙatar naira dubu ashirin da ɗaya domin a siye su. Ita ma ta ce ba ta da hali da haka take roƙon bayan Allah a agaza. sai kuma takardar neman taimako ta wata baiwar Allah wacce ta game da lalurar da ake neman naira dubu ashirin da biyar domin kulawa da lafiyarta. wannan baiwar Allah ta ce ta daɗe tana siyan magunguna yanzu ne dai ta miƙo ƙoƙon bara gare ku bayan Allah domin ƙarfin ta ya ƙare sai kuma wata baiwar Allah da ta aiko da naira dubu biyar ta hannun Aminu Muhammad wanda shi kuma ya turowa da Abba Isa Muhammad domin a nemi mara lafiya wanda ya cancanta a bashi Saƙon ya iso ubangiji ya miki sakayya da gidan aljanna ya karo arziki mara yankewa a gidanki wannan ne shirin ya zo karshe a madadin dukkanin abokan aiki Samira Sa'ad Zakirai, Aminu Abdu Baka Noma da Bashir Sharfaɗi, sai kuma Abba Isa Muhammad. Abdulrahman Hamisu na Madina da taimakon Abdurrahman Ado Baba suka sarrafa na'ura don sada da ku. Nasir, Salisu Zango da na gabatar nake muku sallama bisalam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.